a wani jawabi da ta gabatar daga jami'ar michigan na kasar amurka ga mahalarta taron ta hanyar sadarwar skype babban jami'a da ke lura da shirin haɗin gwiwa na kasar amurka dr suweda liverpool tasi a ce ta ce shirin na ɗaya daga cikin tallafin da amurka ke bayarwa ga kasashen waje da kuma shirin gwamnatin najeriya na mai da ƙasar mai dogaro da kai ta fuskar abinci bugu da ƙari a cewar ta jami'ar michigan da ta yi suna wajen koyar da aikin noma a amurka ta ba da gurabi ga ɗalibai akalla guda biyar a duk shekara cikin shekaru biyar da za a gudanar da wannan shiri da ke nazarin fannin noma na zuwa amurka domin samun horo na zangon karatun rabin shekara ga masu karatun digiri na biyu da kuma shekara guda ga masu karatun digirin digirgir. Dr. Baba Dahiru na Jami'ar Amadu Bello da ke Zariya, Ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro. Makasudin wannan taro dai ba wani abu bane illa yadda za a inganta samar da abinci a kasashe masu tasowa kuma ta shi saboda sha'anin matsalar rashin abinci babban matsala ne wanda ya shafi al'umma baki daya so shi yasa daga cikin ainihin manhajan taimako da suke ba wa kasashen masu tasowa su saka ainihin wannan taimako na hanyoyi na inganta samar da abinci domin a wadatar da kasashen afirka da sauran duniya baki ɗaya da abinci sanin kanmu ne mun san cewa a ƙasashe da suke tasowa ko kuma ƙasashe musamman a irin ƙasashen mu muna da wasu ƙalubale guda uku wanda suke suke shafar abinci akwai ƙalubale na fari da kuma ƙarancin ruwa akwai ƙalubale na cututtuka dabbobi cututtuka na irrai da sauran abubuwa sannan akwai kuma ziriyan ƙasa akwai matsala babba wanda ya shafi na taki saboda ƙasashenmu yana bukatan ainihin taki musamman mm. musamman irin abinci um, um, abubuwa da muke nema wani abinci kamar masara tana buƙatan taki in ba ta samu isasshen taki ba ba za ta yi ba to wannan wa'annan abubuwa suna da sun tattaru sun zama babban matsaloli a ainihin harkokin nuna samar da abinci a wa'annan kasashe to bisa wannan dalili ne ita gwamnatin amerika daga cewa ya cancanci cewa ta bada gudumawanta a wannan fanni din. Batun samar da wadataccen abinci dai ya kasance daya daga cikin ƙudurorin gwamnatin Najeriya mai ci yanzu na mai da kasar mai dogaro da kai ta fuskar abinci. Ko matakin na gwamnatin amurka yana tafiya daidai da na najeriya kenan ga dai dr baba dahiru na jami'ar ahmadu bello da ke zaria kwarai da gaske yana tare da wannan hanya din domin duka ai ita samar da abinci ai ba za ka ce ga gefe ɗaya kawai da za ka lura da shi ba dole ta kowace hanya sai an haɗu an sa to wurin idan cibiyar ta haɗu to nan ne za a samu wadatacciyar abinci to amma rashin haɗuwan in an ce wannan yayi nasa wancan yayi wancan yayi wancan so zai zama babu abin da ake cewa coordination so amma idan aka haɗa aka samu haɗaka aka samu inda cibiyar ta haɗu to za a samu wadatuwar abinci babin ya murai amurka daga lagos